an anada wa kafara duk wanda eh, tunda yin suna magana ya za ya ce Allah wai yana son mutane ta ina ce mana fa mana anada duk wanda ya taurin kai ya tawaye gadiballahu alaihi ba suna ce ba Allah bai yana son sa ba to Allah na duk wanda ya taurin kai Allah na fushi da shi ko a addini alam ya gazibillahu ala fir'auna tunda dai masu tambayan na ai ba su za su kullo sun san waye annabi Musa sun san waye Fir'auna shi ke kenan yana son Fir'auna kenan wajurulihi hatta adarakahu fil bahr kama jaa fil Qur'an wa kama jaa fi sifil khuruj fil isha'i rabi ashar alam yaghadibillahu ala bani isra'ila ai Allah ya yi fushi akan banu Isra'ila hina abadul ijla zahabi to ta gane kai ko ce kun ga kun ƙaryata littafin ku kenan Ki yi in ce masu mu ba mu sani ba wai ku mulhidai ne ko kiristoci ne in mulhidai ne ta ga ba san maganar zamu da in ko kiristoci ne ku to sai mu ce kun jahilci addinin ku ko koma ku duba addinin ku في عهد موسى عليه السلام فأمره بأن يقتلوا أنفسهم ليتوب عليهم كما جاء بيان هذا في القرآن وفي سفر الخروج الإصحاح الثاني والثلاثين أعلم يغضب الله على الكفار الوثنيين بل ويأمر بني إسرائيل بمداهمتهم في بلادهم su faɗa musu a garuruwansu wa ardihim fi falastin wa muqatalatihim wa qatalu dhukurihim bi hadd sahih kama jaa fi sifr at-tasliyati wa fil injili al-asali wa fil injili al-asali غير المحرف باوند اكا تنزا دين با كذا كفل الذين امنوا بعيسى Allah ya tsaya wa waɗanda suka yi imani da Isa an ya ƙatilo bal fi sabilillah. Me? Kada? To wannan ya duk ɗaya ne, wanda kulli fallazi ne mai banin limanin musamman fa'iluhu. Ka an yi ƙatilo fi sabilillahi إذا تهيأت لهم وسائل القتال إن أن شريا وأسبابه لنصرة دين الله وإلاء كلمته ومقاومة الكفر والكافرين والقرآن يكشف هذه الحقيقة بقول الله عز وجل في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أن أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة مؤمنين يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن كذا التوراة والإنجيل سينما الشاهد ومن أوفى بعهده من الله وانيني وند في تكا الأول يسعيدك الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم جائزه